Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum mu da warhaka. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu. a cikin shirin za a ji cewa majalisar wakilan najeriya ta sake komawa kan batun nan na samar da kariya da fansho na muddin rai da shugabanninta wanda kungiyoyi da wasu 'yan najeriya da dama suka yi watsi da shi a baya mutane sun fi tsoron abin da ta faru a duniya fiye da abin da ya faru su a lahira inda suna tsoron allah wasu abin da ke wala ba za a yi ba za kuma a ji ci gaba da sharar fagen siyasa da ake yi a najeriya wasu kungiyoyin matasa sun ce za su yi taron nuna wajibcin damawa da su a siyasar kasar kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji mu dauke da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni hanifa kabir isa shugaba joe biden ya ba da sanarwar sanya karin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani a kan tattalin arzikin rasha biyu bayan mamayar ukraine da ta yi putin ne ya takalo ya zaɓi yaƙi saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kudarsu a cewar biden daga fadar white house a jiyar alhamis sabon takunkumin zai shafi bankunan rashar hamshakan masu kuɗin rasha da kuma manyan kamfanonin fasaha Tun da farko wani jami'in tsaro na Amurka ya ce Rasha tana da niyyar haɓarar da gwamnatin Ukraine da kuma mamayar makwabciyar ƙasar kamar yadda shugaba Vladimir Putin ya yi a ranar Alhamis. Abin da muke gani yanzu shine babi na farko da wata babbar mamaya da za a yi a cewar wani babban jami'i da ya shaida wa manema labarai cewa ya ƙara da cewa suna ƙoƙarin dannawa zuwa Kiev. a halin da ake ciki kuma shugaba vladimir putin na rasha ya karbi bakuncin firaministan pakistan imran khan a wata tattaunawa mai tsawo a jiya alhamis sun duba alakar da ke tsakanin kasashen biyu da lardunan da suka hada da batutuwan da suka shafi matsalar juna na ƙasa da ƙasa khan ya isa moscow a shekaran jiya a ziyarar aiki na kwana biyu da aka shirya wadda ita ce ta farko a cikin shekaru 23 da firaministan pakistan zai kai moscow sa'o'i kaɗan kafin dakarun moscow su kai hari kan ukraine jami'an pakistan sun ce sun gana ta tsawon sa'o'i uku a kremlin a jiya alhamis inda shugabannin biyu suka tattauna rikicin ukraine Firaministan ya ji takaicin halin da ake ciki tsakanin Rasha da Ukraine sannan ya ce Pakistan ta so a ce an bi tsarin diflomasiya bisa rikicin soja abinda ofishin kan ta ambato shi yana faɗa ma putin kenan a jawabi gabanin ganawarsa da putin ɗin rundunar 'yan sandan rasha ta tsare fiye da mutane 1,300 masu zanga-zangar adawa da yaƙi a wasu biranen rasha hamsin jiya alhamis bisa ga bayanin ovd info wata kungiyar kare hakkin ɗan adam mai zaman kanta Zanga-zangar masu ƙin jinin yakin ta ɓarke ne bayan da aka sanar da kai hari kan Ukraine. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akasarin waɗanda aka tsare ɗin a Moscow ne. Ƙungiyar ta ce an kuma yi irin wannan kamen a St. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg da wasu garuruwan. Shugaba Vladimir Putin ya yi amfani da jawabi ta kafar talabijin wajen sanar da abin da ya kira da na musamman daukan matakan soji a gabashin ukraine da abin da ya danganta da barazana daga ukraine a gaida hanifa kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi najeriya inda majalisar wakilan kasar ta sake waiwayar batun nan na samar da rigar kariya da kuma tanajin fansho na muddin rai ga manya a majalisar duk wada turjiyar da batun ya gamu da shi a baya daga wasu 'yan najeriya madina dauda gare ki Babban majalisar wakilai daga jihar Oyo, Shego Debumi ne ya kawo kudurin dokar. Mai taken dokar sauya sashe na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999. Sashe na 308 na kundin tsarin mulkin ya bayyana cewa ba za a iya shigar da karar shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko gwamna ko mataimakin gwamna ba kuma ba za a iya kama su ko a daure su ba. Majalisar tana cewa a tsawaita wannan kariyar ga shugabannin majalisar dokokin kasar wanda suka suka hada da shugaban majalisar dattawa, mataimakin shugaban majalisar dattawa, kakakin majalisar wakilai da mataimakinsa da na hukumomin shari'a. Dan majalisar wakilai Yusuf Buba Yakubu ya yi karin haske akan wannan matakin. Haka yi magana kare shugabanni abu ne wanda ta wani fanni yana da kyau don a samu a kare martaba na wannan fanni na gwamnati tunda wannan kariya ba kowane dan majalisa bane aka ce a bashi domin su samu su natsu su sa hankali a bisa bisa babban aiki wanda ke gabansu wato wannan kuma idan aka kawo shi majalisa za a yi muhawara kai a yi zabe akai baya ga batun kariya akwai na sabunta shirin baiwa shugabannin majalisar dokokin fansho har na tsawon ransu kuma har ila yau waɗanda ake son su amfana su ne shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa da kakakin majalisar wakilai da mataimakinsa amma tsohon ɗan majalisar wakilai a jamhuriya ta uku isa musa matori ya ce wannan rashin adalci ne babu wani dalilin da ba wani kariya ko da shugaban kasa ne a mulki idan kana yi abin da zai kwace ka a wajen mutane da wajen Allah shine adalci daidaita al'amura na rayuwa amma batun ba da kariya ai daura gindi ne mu kariya cewa shugabanni su cigaba da zalunci yadda suke so su cigaba da danna hakokin mutane amma muddin kasancewa kana shugaban kasa ko kana governor ko kana senate president ko speaker ko member kai wani ba daidai ba za a hukunta ka wallahi ba za ka yi ba kuma za ka zo ka yi adalci wa mutane mutane sun fi tsoron abin da zai faru a duniya fiye da abin da zai faru su a lahira inda suna tsoron Allah wasu abin da ke wallahi ba za a yi ba shugabannin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Yobe, Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu ya koka akan wannan kudirin. Wannan ta nuna cewa akwai lauje cikin nadi. kuma gaskiyar magana ana so a mai da talakawan Najeriya ba mu wasan abin da muke yi ba sakamakon cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ma bai zo da shi ba. So idan ire-iren wannan take-taken yana tasowa sai mu ce akwai wata makarkashiya da take so ta faru wadda mu kuma talakawa ba za mu goyi bayan wannan kuduri ba sakamakon cewa ba mu ga menene alfanunsa ba a gare mu. Idan za a iya tunawa a lokacin da aka fara gabatar da wannan kuduri na musamman a majalisa ta takwas karkashin jagorancin Abubakar Bukola Saraki da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara 'yan Najeriya da wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun yi fatali da shi da kakkausar murya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. Shugabannin kasashen Afirka guda bakwai sun hallara a Kinshasa a jiya Alhamis domin yin nazarin yarjejeniyar 2013 da nufin tabbatar da zaman lafiya a yankin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo mai fama da rikici da kuma yankin mai manyan tafkuna. an bullo da shirin zaman lafiya tsaro da nufin a kyautata kokarin da ake na kawo kwanciyar hankali a yankin miliyoyin mutane sun mutu sanadiyar rikicin cututtuka da kuma yunwa cikin yaƙe-yaƙen shekarar 1996 zuwa da 97 da kuma 1998 zuwa 2003 rikicin da ya mamaye kewayen gabas da kuma tsakiyar afirka taron kolin wanda shine na goma a jerin tarurrukan ya haɗa kan shugabannin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo afirka ta kudu uganda angola burundi da kuma afirka ta tsakiya a cewar wani jami'in diflomasiya 'yan hutun kasar yaman waɗanda ƙungiyarsu ke samun goyon bayan iran kuma suna iko da sana'a. babban birnin kasar da yawanci arewacin yemen sun kama wani tsohon jami'in yada labarai daga ofishin jakadancin amurka a makon da ya gabata bisa ga lafazin lauyan kare hakkin dan adam a sana abdulmajid sabra da kuma wani daga cikin iyalan wanda aka kame sabra ya ce an kama tsohon jami'in yada labarai a hukumar tsaro da leken asiri ta 'yan tawayen hutun ba a ba da masaniyar ko sun tuhumi mutumin ko kuma wani daga cikin waɗanda suke tsare da su daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin a cewarsa. Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu mu sake kadawa Najeriya inda a ci gaba da tarurrukan siyasa da ake ta yi a fadin kasar kusan akai-akai wasu ƙungiyoyin matasa sun ce su ma za su yi taron bayyana wajibcin tafiya da matasan Najeriya a siyasar kasar musamman ma a wannan marar. Alphonsus Okoro Igwe gare ka. Akalla manyan kungiyoyin farar hula hudu ne suke cewa yanzu sun shirya tsab don gudanar da babban taron matasan Najeriya jami'ar Nnamdi Azikiwe da ke Oka babban birnin jihar Anambra a yayin da zaɓen shekarar 2023 na gabatowa. Mr. Ruwanfan Junior shine mai magana da yawun waɗannan ƙungiyoyin. Chikiat da the Nigeria Citizens Initiative, the Society for Women Mentoring and Advancement. With Nigeria having over 70% of a youth population, it makes sense to have this young population included in governance. Yana cewa wani yayin da Najeriya na da fiye da kashi saba'in bisa ɗari na yawan matasa ya dace a hada da su a shugabanci. tsarin da muke da shi a matsayin mu na ƙasa a yau bai ba da dama don shigar da matasa cikin tsarin tafiyar da lamura ba kuma samun matasa a matsayin ginshikin makomar najeriya shine shirin shugabanci mafi ala da kowace ƙasa na iya samu ƙasashen da suka fahimci hakan sun ci gaba kuma najeriya ba za ta samu ci gaba mai ɗorewa ba sai fa an shigo da matasa cikin tsarin shugabanci da kyau Augustan Neka ita ce aka ɗora wa alhakin kula da wannan taron kuma ta yi ƙarin haske. The conference is designed Ta ce an tsara taron ne a matsayin taro mafi yawa na matasa masu sha'awar gina ƙasar Najeriya. Musamman a yayin da zaɓen shekarar 2023 na ƙara sowa da hanzari. Tunaninmu a nan shi ne mu nuna muhimmancin ra'ayoyin matasa kan batutuwan da suka shafi gina ƙasar Najeriya. Kuma muna sa ran cewa wannan taron zai zama taro na mutanen da za su jagoranci Najeriya nan gaba. Augusta dai ta ƙara da cewa kimanin matasa dubu goma ne za su halarci wannan taron a wannan watan Maris da ke zuwa. Don tattauna yadda za a ƙara wa matasan ƙasar sha'awar shigan siyasa. alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahiya najeriya a gaida alphonsus wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi ban shan fura ban cin goro gahwa ko min shayi ban shan fura ban tungoro ko min gahwa ko shayi shayi yeah. Say ننسى أنا نسودا من السنسة أنا نسودا من السنسة ني حسين أسمر ويسويا تبقي تتساني إنا واقع من نقاله سنن سنقوا يسني

ban mance da ku ba hausawa ban mance da ku ba hausawa ban mance da ku ba hausawa ban mance ban mance ba hausawa to a gaishe ka dan Najeriya a Sudan yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuda gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba. da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. a rayuwa dan adam kokari yake don sauƙaƙa al'amuransa kamar sufuri wanda ya sanya aka kirkiri mota to amma a ƙasashe marasa ƙarfi kamar najeriya mafi akasari motocin da ake shigo da su motoci ne da aka yi amfani da su a wasu ƙasashe musamman ma ƙasashen yamma ko wasu matakai ake ɗauka domin shigo da motoci ingantattu wannan ita ce tambayar da na yi wa shugaban hukumar nazariya farfesa aliyu joro hukumar da take da alhakin tabbatar da al'umma ta kiyaye dokokin yanayi a Najeriya kuma ga abin da ya shaida min. Abin da ya jawo ke ganin wayannan motocin ake shigowa da su yana da dangantaka da yanayin aljihun mutanen ƙasar in aka kawo sabon mota fila leda mutanen da za su iya cire kuɗi su saya kalilan suke da can ni na yaro ba a san wani abu wai motan kotono ba har ma na girma duk motan da zaka gani sabo ne da na tashi a gida na san mai gidanmu zai canja mota zaka je ya ya sake ɗauko wata mota a wancan zamanin ke to yanzu da yanayi ya canja sai ya zama na an fara shigo da wayannan motoci to ita kanta gwamnatin tarayya ta yi doka cewa duk motan da ta fi shekara goma kar a bata ta shigo ƙasa to amma kin san yanayin iyakokinmu borders suna bude motoci daban-daban ana su mogan su a shigo da su najeriya to akwai hukumar da ya kamata ta tabbatar dama in mota ma sabo ne shi kansa sabon motan sai an gwada shi ya cika waɗansu sharuɗa kafin a shigo da su to su wannan motoci da ake kira 'yan kotonu wanda ake shigo da su kala-kala ne su kansu kasashen can da suka ci gaba in mota ta kai wani wannan ta zama musu dawainiya dole su nemi ya za su yi da ita to suka samu wanda za su iya sayarwa su rabu da ita so sun samu hanya ne kamar na rabuwa da wani shara su kawo mana nan to muna aiki haɗin gwiwa da waɗansu ma'aikatu sannan kuma mu kan muna da wasu dokoki kamar yanzu muna da doka a kan amfani da man fetur da kuma iskan gas wadda muna da dokan da za a iya gwada a ga iskan da yake fitowa muna da kuma yanayin mataki-mataki wanda an bari in ya kai kaza injin din yana aiki to amma nau'in sinadaran da yake ya shige kaza dole sai a je a gyara wannan saboda shi kansa injin din akwai fasa fasaha kala-kala wanda yana rage wannan sinadarin yana tace shi kamar yanzu a ƙarƙashin mota akwai wani ɗan tulu wanda ake kiransa indomi to a cikinsa akwai abubuwan da yake taimakawa in iska ya zo zai taimaka ya tabbatar ya tace shi kuma shi wannan sinadarin ya rarrage abin da zai fita yanzu haka muna magana da jihohi kamar yadda ake ba da lasin na motoci ya zama na ana gwada motoci akai-akai a tabbatar yadda za su cire iskan nan sannan muna aiki kafada da kafada akwai ma'aikata wanda suke da haƙƙi hakkin tsarawa da fidda tsari na mota da za a kera ta a najeriya da kuma ma ya shafi wanda za su shi muna magana da su mu yadda za mu haɗa kai ga cewa gurbatan yanayi daga irin wannan ababen hayan ya zama na an rage shi kwarai da gaske. ɓangaren kuma masanin sauyin yanayi sani cika turankawa ya bayyana buƙatar da ke akwai ga al'umma ta haɗa ƙarfi da ƙarfe domin shawo kan matsalar ɗumamar yanayi wanda ya zama ruwan dare gama duniya. muhalli to an samu ɗungumar yanayi to wannan ɗungumar yanayi kuma ya zo ne sanadiyar hayakin da muke hisuwa gurbatacce ta hanyar mu abin hawanmu ta da muke kuna cikin gidajen mu don su makamantan wannan. So matsala ta son yanayi ya fara tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta. Bi ma'ana farkon duniya tun daga South Pole har zuwa North Pole. So a North da South Pole dama to wuri na waɗanda ke fama da matsanancin sanyi wanda tekunansu da gulabensu duka kankara ne. Amma saboda dunduma yanayi wayannan kankara ta narke don haka suna fama da ambaliyar ruwa a kasashensu baya ga wannan mu kuma mu da tsakiyar duniya a tropics mu kuma muna fama da matsanancin zafi wanda ya kawo sauyin ruwan sama gulabe da riyoji ambaliyar ruwa kotun shekara wanda ya kawo muna hamada gobarar daji ya kawo sanadiyar barkewa annoba da cirutoci irin su hawan jini kansa ciwon idanu da kuma mutuwar ƙananan yara da mutuwar mata masu juna biyu so al'amari na sauyin muhalli ba nan ma ya tsaya ba tun daga saman duwatsu har cikin ruwa sauyin yanayi ya taba mu sani al'amari ne ba na gwamnati kadai ba don haka al'amari ne nawa ne naka ne naki ne nata ne namu ne nasu ne na mu duka ne so haka sai mun taru mu haɗa kanmu domin mu dawo da martaban muhalli don ba wani wanda zai zo daga wata duniya ya gyara mana muhalli mu na gurɓata shi mu za mu gyara shi. mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To da wannan kuma za mu ɗan saurari wannan saƙon. Kanjamau cuta mai cuta mai cutarwa. Kanjamau cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo sa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko si da duk kuwa jiki ya ga karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa kaucewa wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. Shugaba Joe Biden ya ba da sanarwar sanya ƙarin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin Rasha biyo bayan mamayar Ukraine da ta yi. Putin ne ya takalo ya zaɓi yaƙi saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kudarsu a cewar Biden daga fadar White House a jiya Alhamis. sabon takunkumin zai shafi bankunan rasha hamshakon masu kudin rasha da kuma manyan kamfanonin fasaha To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma salamun abu wanda ya hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu karl stalin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima wasalam